sosai ba ba wato yarinyar nan ba kya jin magana ko? Duk abin da nake gaya miki akan Alhaji sai da kika bushe kunnenki saboda ke kunnen kashi Allah ya da su, Sai da kika fita ko? ba kya gujin bacin raina da bacin ran mahaifinki ko na san yanzu ƙarshen abin a kaina zai ƙare in ya shigo gidan nan ya yi kyau Danya, danya, ka haife shi ba ka haifa halinsa ba. Raya za mu yi. Kake damu, mun yi waya da shi yanzu yana hanyar zai ƙarasu. Baby. Ah, baby. Shi ne biya Ya. Sun ka sun ka Ni ku baby ne abin da ke da ke. Yashin ɗaukar hannu. To gashi. Wani wannan. Haba. Yau da yawa gobe yawa. Kada goben karin gobe sai a samu da yawa. Wani Na ga duhu.

da mutum ba mai ya ya sa rigar ma Allah ya tuba sai mutum ya zame ah! Abiyai Lala ina samu ruwa. Ruwa? Ruwa a nan gidan ko ina ko ruwa. Ko ki shiga wannan ban ɗakin everyone. Get to amma daidai da ya dace in maza maza je in same ki an ce mata an yi in ci uban ta wannan yarinyar zafara ah, Nasiba, ina kika je? Ina kika je kika sa ni cikin damuwa? yadda na ga rana haka yi jiya na ga dare kamar ya in yi haƙuri kina ƴa mace budurwa in neme ki in rasa a cikin gidan nan duk na zaga makota da yan uwa da dangi ba inda kika je ina kika je ki gaya mu daga ina kike ina kika je ina kika je ne ne ne ne ne ne ke har abadan kika bar abuku daga nesa ma sai an jiyo sai an jiyo kakatanki me kai baka san me ake ciki ba fa kuma baka san me yake faruwa ba kuma na san in na gaya maka in aure na bai mutu ba to gaskiya zai yi girgi ka nuna ma baka damu ba yo wai me ne ne faru me ne faru ni sai ba ce ta kwana a gida ba iye ba ke ta kwana mulaci ti wulakaci baki da barandami ko ko kora ko ko ba ko daya ko ka saka mata baki da wuka ko barandami dan Allah ki bi ko ni za ki ce mutunci ni za ki mata da dijin manza baki sa au au ki ne na shafa ashe biki ta je biki yi eh, biki da je na kawata dan ai jiya kin shiga ban daki zaki kashi ai zaki tsuguna kai take ga mun cewa akwai biki a gaban ta na kawata nace to kai to ki ta mata da ke ita ce ni sai ba amara bikin kawan ne ni baki gaya min bana da kusanci da ke ki gaya wa babanki umma ki hakuri na haka ne kan sake ka inna lillahi ka nan yar bariki ce ke da zaki tafi yawon kwana a gurin kawaye Wa alaikar salam. Eh? Ka yi mantuwa ne? Na Eh? eh. ta sanya a bayana? Ban gane. Eh. <laughs> Nan gaba dai ya kamata ka rika yawo da hotonta. Tsangaya tsangaya duk inda ka zauna gindin bishiya. Ka nuna wa dattijan unguwa da abokanka. Ko Allah zai sa ta dace. Da ya wuce ta tsangaya tsangaya ba ban gane ba. Kamar yana nufin da yawo da ta tsangaya tsangaya tsangaya. Malam, me ya haka ka buɗe magananka ga baki ɗaya? Kana bin ta gaba-gaba da kallo. Bi nazaratu tuzihi. haka me kawaidi ya faɗa kada kai duban da zai cutar da dan uwanka musulmi sai in ya kasance fasiki ne to ki gane ki gane abin da nake yi saboda tsaro saboda da matakan tsaro to yarinya ta rika ta zama rikakkiyar kubewa balakatin balamatin saratul bansassar ba mishin shi ni babu malashi hmm. sai dai ta wuce ka bita da kallo in ta nan ka bita da kallo tattawa yatta wani tsuguna in haife ta in tsuguna in haifo ta a ce ba zan bi da kallo tsar harba wa zan bi da kallo ina bin wata da kallo ina bin wata da kallo karshe ta kai ni a kai ni shi ba mala masallacin juma'a kuma kullum a ciki nake sallar juma'a ko zani ke ni ba kan yarinyar nan ba fa za a zo a ce za a sana gaba dinkin faɗa ba Eh, wani min idan har mu tsaya mun yi maslaha tsakanin ni da kai ba wallahi hizba zan kai ka eh. wallahi zan je in gaya malam daurawa kwarai kuwa ka gani jikinka har ya sanyi ka ji hizba hukumar Allah idan kika kai ni hizba a shezbar akwai abin da ifa ba su ba wanda ya sani ni zan shi tona wani asiri a ciki a ciki ban san me kake nufi ba to kuma ki je je ki je shezbar eh? duk sa'o'in ta sun tashi an aurar da su sai nuna ta ake da a unguwa na zagin mu kan unguwan nan ba sa'o'in ta sun kare duk an aurar da iri irin ta kuma ba maneman ne babu ba wancan ya zo ka kore shi wancan ya zo ka kore shi na turo dan gidan aminiya ta ka zo ka ci mutuncinsa ka je gidansa ka ci mutuncin mahaifinsa to bari ga miki idan nan ya ishi yarinyar nasu kwanan nan sa a rubuta mata inna kamar ya tuna wa inna kamar yatan a ta dinga sha saboda maganin manju inna kamar yatan wa inna kamar yatan mai ya tuna ka ci duk amin